Lura da yadda ake fuskantar durƙushewar kamfanonin da ke ayyukan haƙo ma'adanai a yankin arewacin ƙasar ta Nishar ne, ya sa ƙungiyar ma'aikatan ma'adanai ta Centramin kiran wannan babban taro da nufin ƙullo da shawarwarin da za su taimaka a samu mafita. Kamar yadda sakatare mai barin gado Mutari Abubakar ke min ƙarin bayani. A shekaru da suka huce kamfanoni wanda suka rihe akwai imu mutane ɗaruruwa sun rasa ayakunansu a zelik mutane ɗaruruwa sun rasa aikinsu akwai su su wanda suke ƙarƙashin su sun rasa ayakunansu yanzu yau cikin halin da ake eh, menas ko minakci tunda deja an takarda ta hoto wanda za a da aiki le mars 2021 kuma ga samira ita yanzu a yanda nake ma magana na su maji techniques mutanen nan sun kai dubu biyar zuwa dubu shida ko bakwai ma za a ce rashin mutunta 'yancin ma'aikata da rashin bin ka'idodin ayyukan haƙar ma'adanai na daga cikin matsalolin da suka ɗauki hankalin mahalarta wannan taro mamman misba na daga cikin waɗanda suka zo daga arlit eh mu an mu kamar karto ana iya sake mu duk lokacin da aka ga dama kuma a samu wasu ba a kula da lahiyar mu ba sosai na biyu mu sutiritan za a hudda mu kuɗin kes kamar inshora ce ta aiki da kake yi ko ka samu hatsari ko kuma in ce eh, ka samu rashin lahiya maladi professional ko kuma ka je ritaya to shi kes daman babban mahimmancin shiga mu ma'aikata lokacin da kowa bai son ka shine kes zai ma amfani saboda lokacin da ka kai retract kowane kuɗi bai shiga a wajenka kenan wannan kes ne suke taimaka ma halin da ake ciki a yau a yankin da ake gudanar da ayyukan haƙar ma'adanai wani abu ne da ke buƙatar zuba ido sosai saboda haka ya zama wajibi hukumomi su ƙarfafa matakai domin bin diddigin wannan al'amari in ji mutari abubakar kwanan nan kanadiyan kinan sun je sun ɗora dutsen su na gubiyar madawai na da. to daga alitin nake mu hale ko birgi guda bamu gani ba da kai kwasar kasa a zubda ta anan a dauka anan ga wanda bai da amfanin komi da komi nasaru za su je su rika yawo suna kwasarwa duwatsu ba san ko menene ba an an tambaya a ce wai exploration ne ake ba a san bauni ne ne a ƙarshen wannan taro shugabannin kungiyar ta Centramin za su gabatarwa gwamnati takardun shawarwarin da suke ganin za su taimaka a magance matsalolin da ke hana ruwa gudu wajen tafiyar da sha'anin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta yadda ƙasar Nijar da jama'ar ta za su mori wannan arziki da Allah ya huwace musu. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.